da ranar da ne a babban birnin tarayyar najeriya abuja mai bai shugaban kasar najeriya shawara akan sha'anin tsaro general muhammad babagana mungunu ya kaddamar da wani kwamiti na manyan jami'an tsaro su goma sha biyu domin gudanar da cikakken bincike a kan musabbabin sace 'yan matan nan su ɗari da goma sha ɗaya a makarantar 'yan mata da ke garin Chibok a jihar Yobe da kuma fitowa da cikakken bayani a kan musabbabin wannan satar da aka yi da su waye ke da hannu in akwai masu sakaci da irin kuma matakan da za a ɗauka domin kawar da abkuwar irin wannan lalurar a nan gaba a cikin Najeriya. Jiran mungunu ya bayyana wa 'yan wannan kwamiti cewa dole su yi aiki aiki da hazaƙa da kuma tabbatar da cewa ba su bar kowane bangare da zai kawo ta kafa da za a kawo cikas a wannan aikin ba yana mai jaddada muhimmancin gano al'amuran da suka shafi sha'anin sadarwa a wannan yanki da kuma irin matakan da gwamnati ta tarayya da ta jihohi da su kasu jami'an tsaro suka ɗauka domin kawar da haka da su waye ke da hannu idan akwai sakaci domin tabbatar da an ɗauki matakan da za su kawo ƙarshen irin wannan abun kunyar da Najeriya ta samu kanta a ciki abinda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kira masifa ga Najeriya. Akan wannan ƙaddamar da aikin wannan kwamiti ne wanda ya kunshi kowane bangare na jami'an tsaro na Najeriya da shi Janar Muhammad Babagana Mungunu ya yi a Abuja. Na tuntuɓi Air Commodore mai ritaya Commodore Yusuf Anas na cibiyar nan mai zaman kanta ta tattara bayanan sirri akan rikice-rikicen da ke faru a cikin ƙasa domin in ji muhimmancin kafa wannan kwamiti a daidai wannan lokacin da ya kamata a ce an dukufa kuma ga dangadan wurin gano 'yan matan nan da aka sace. To, sai a yi fatan cewa za su iya fito da abubuwan da suka faru domin an samu kuskure kamar yadda na yi bayani a tsakanin jami'an bangaren sojoji na kasa da na sama da kuma jami'an 'yan sanda a jihar wanda har ya kawo dalilin da ya sa a saboda sun bar wurin da ya kamata a ce suna tsare da wa'annan 'yan matan dabci din makarantarsu aka bar wajen ba kowa aka samu kuma wa'annan mayagun mutanen 'yan boko haram suka zo suka sace so sai a yi fatan cewa za su fito da kwararen dalilai da bayanai da suka samo cewa ga abin da ya faru sannan kuma ga abin da ya kamata matakan matakin da ya kamata a ɗauka domin a samu a ceto a wa'annan yara na. To amma abin damuwa shine kusan kowane lokaci ana maganin babu haɗin kai tsakanin jami'an tsaro babu musayar bayanan sirri ba su aiki tare. Shin ina wannan laifin yake ne kuma ya za a yi a kawar da shi? To gaskiya wannan shine babban matsalar da ake samu a cikin ƙasa wadda mu kanmu a nan cibiyarmu ta tattara bayanai na ayyukan tsaro eh, yake damu wanda kuma kullum mu muna ƙoƙarin mu jawo Kawo hankalin wa'annan jami'an tsaro da na sama da na ƙasa da na farin kaya da na 'yan sanda da sauran jami'an tsaro cewa lalle in ana son a ci gaba a samu sauƙi kan al'amuran da ke faruwa to ya kamata a samu haɗin kai da goyon baya sannan a rika haɗuwa lokaci zuwa lokaci don a canja miyawu a samu bayanai wanda zai inganta tsaro a fanni daban-daban. Komodo Yusuf Anas kenan mai ritaya shugaban cibiyar nan ta tattara bayanan sirri mai zaman kanta a kan rikice-rikicen da ke faruwa a cikin ƙasar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu 'yan ƙasa sun sa ido su ga irin abubuwan da wannan kwamitin zai binciko da kuma irin matakan da za a ɗauka idan akwai waɗansu jami'ai da ke da hannu a wannan sakacin da ya kawo sace wa'annan 'yan mata su sama da ɗari daga makarantarsu ta 'yan mata da ke garin dabci a jihar yobe umar faruk musa amurka a abuja najeriya